Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar nan mai cewa wai dan Allah a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madafun mulki kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu idan an tuna mai tambayar dai shine alhatu manjus gobir samaru bus zaria jihar kaduna najeriya To idan Malam Alhatu Manjas Gobir na tare da mu ga kashi na biyun na ansarka game da shugabannin duniya matasa da kuma rawar da suka taka. da wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawan Ikara ya samo daga mataimakin Farfesan Tarihi Salisu Bala. Bar dai in barku da ɗan mutan Ikara. Dokta ka fara amsa tambaya ta biyu kenan bari in saka maka ita. Hmm. Eh, eh suka ce ko ina za a ita maganar a saka matasa a cikin. Hmm. To ga wasu kasashe da suka jarraba matasan sun yi wani abun a zo a gani? Gaskiya da yawa sun yi. Zan fara bada misali da shi Kim Jong Un din nan. Da ya zo kan mulki ya tattara dattawa wanda suke kewaye da baban shi da waɗanda suka ɗanɗana shugabanci lokacin da kakan shi ke da rai domin kamar yadda na faɗa kakan ya mutu shekara ta dubu da da da tara casa'in hudu ta wannan lokaci sai yana ƙoƙarin kwatanta menene ke gudana a siyasar duniya menene ke rike ƙasa ta ɓangaren ilimi ya abin yake to sai ya ɗebo daga abin da su iyayen suka yi da kakan shi me yayi ya kuma haɗa da abin da 'yan zamani suka bashi ne yake ciyar da kasar gaba na farko suka gaya mishi cewa idan dai muna son mu zauna lafiya to muna da abokiyar gabanmu ita ce ƙasar da ta rabu da mu South Korea kuma ita wannan South Korea tana tare da America ɗari to idan muna so ba zai yiwu a ce muna da ƙarfin tattalin arziki amma ba mu da karfin soja ba muna da dukiya amma ba mu da karfin kare ta suka ce to dole ne mu nemi yadda zamu hanyar da zamu bi mu mallaki wato makamin nukiliya kun ba mai gajeren zango ba har mai dogon zango to ka ji dalilin da ya yasa kenan wannan shugaban kasa Kim Jong Un din nan ya je haɗa kai da Rasha a lokacin Rasha ta fashe ta zama ƙasashe a lokacin tana bukatar meye za ta yi ta tallafi ta tallafo tattalin arzikinta kada ya ƙarasa rugujewa to lokacin Rasha tana da masana zaratan masu ilimi profesoshi ta bangaren kera makamin nukiliya saboda aka sai aka fara muwasalat ma'ana kai komo jakadoji sakonni na isa yana dawowa ana kulla alaka kafin ka ce me kin Jong ya yi nasara wurin kafa ko ci gaba da kere-kere na manya-manyan makamai masu linzami da kuma abin da ya shafi nukiliya ka rikicin shi da amurka shi wannan shugaba shi wannan matashi da ya taso hmm. saboda haka shi da ya taso yana jira ne a taba shi ya fara amfani da karfin da Allah ya bashi a wancan lokaci saboda haka sai da ya kammala waɗannan tashoshi masu ƙera waɗannan manya-manyan miyagun makamai saboda ya samu kariya daga barazanar da South Korea take mishi saboda tun 1950s din da aka kashe mutum miliyan uku din nan kusan fiye da miliyan ɗaya da rabi da doriya duk mutanen yan south korea ne aka kashe ɗaya kenan so suna niyyar ya za su yi su rama saboda haka ba hanyar da za su bi su rama saboda sun riga sun ɗauki aƙida irin na jari hujja saboda haka suna tare da amurka shi kuma sai je haɗa kai da rasha kaga na farko kenan sannan da ya fuskanci cewa ga alakar da ke tsakanin north korea da abin da ya shafi china ta fuskar tattalin arziki da kasuwanci saboda haka sai ya ƙara bunƙasa wannan saboda me saboda samar da abinci mutane su rinka shiga da fice suna da abin yi da ƙera abubuwa ƙanana ƙanana waɗanda za su tallafi tattalin arzikin ƙasar mutane su samu sana'o'i saboda haka sai fi mai da hankali akan ilimi na sana'a fiye da ilimi na rubuci na rubutu saboda haka sai sama ma mafi yawa daga cikin mutanen ƙasar North Korea aikin yi saboda haka kusan kashi sai kara wato bunƙasa kasuwancin sai zamanto ya bunkasa shi da kusan kashi arba'in cikin ɗari wanda da ana tunanin kashi goma ne zuwa kashi sha biyar kasuwancin da ke tsakanin su da china sannan sai zo kuma ta bangaren ilimi sai da ya tabbatar da komai talaucin gida gwamnati na da hannu wurin tallafa ma 'ya'yan gidan su je su karatu a cikin ƙasar north korea da kuma wajenta kuma yawanci ba sa yarda suka 'ya'yansu turai balle a gurbata musu aƙida ko dai mutum ya tafi rasha ko ya tafi china ko ya karatun shi a north korea abin da suka sama kansu kenan na dauki nauyin ka in a north korea za ka yi in kuma a wannan kasashe guda biyu eh sai sai a kai mutum ya karatu sannan kuma ba su yarda mutum ya tafi ya karanto wani abu koma baya aƙida da suka kafa su da shi shi yasa kaga suke zaune lafiya to wannan kenan ya tallafa mai ilimi kusan za a ce malaman jami'a wannan a wannan kasar sun fi kowane ma'aikaci wato albashi in banda waɗanda suke kusa da gwamnati kamar ministoci da sauransu amma a yanayin da ake ciki a north korea malaman university ɗinsu da malaman da suke koyarwa a secondary da primary wurin koyon sana'o'i skills and vocational training centers ɗinsu sun fi kowane irin mutum albashi da more rayuwa shi yasa za ka ga ba su zuwa ko'ina to sannan ya buɗe kasar shi kamar yadda wato dubai suka yi shi ma ya buɗe ƙasar shi ga 'yan kasuwa su zo su kawo kayan kasuwancin su si cinikayya su sai kayan north korea su fita da shi saboda haka arziki sai ya dinga shigowa cikin ƙasar yana bunƙasa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ka gani wannan kenan sannan sai taƙaita kashe kuɗi a bangaren soja saboda project din shi din nan da yake na nuclear da aka gama wannan project sai zamanto kuma sojojin da ake diba su zama mutanen da ake ɗiba a mai da su ba su training da horo su zama sojoji sai zamanto sun ɗara waɗanda ake diba a baya yawa amma sojoji waɗanda suke masu amfana da ƙasa in aikin gini ne in aikin ƙere kere ne in ainihin aikin injiniyarin ne duka za ga suna da masana'antu da suke aiki ba kai yanzu ma suke suna jiran yaki suna jiran yaki ya zo sam sam sam a sojoji ne amma suna da abin da suke taimaka eh, suna kere-kere suna saka suna abubuwa da sauransu wanda suke tallafa ma kasa yanzu yanzu nan ana son suna da kamfanoni waɗanda suke kera motocin yaki suna da kamfanoni waɗanda suke horar da mutane ka zo ka biya su in misali kana da wani kamfani wanda misali kake da haka baka kwangila na horar da mutane kamar ɗari ta bangaren koyon wani bangare na wata sana'a to kana da damar da zaka zo ka rubuta ka kawo ma kwamandan din wata makaranta da ke gargashin soja na wannan kasar sai kawai sai sa sojojin su je su yi wannan mutane training su koya musu waɗannan abubuwan da suke bukatar su gware a kai sannan kuma a biya su kuɗi su bawo waɗannan allowances so ya rage cututtuka iri-iri kuma wannan Eh, penalty da ya fito da shi na abin da ya shafi kisan kai mm, wanda ya cuta a kashe shi wanda ya saci dukiyar kasa a kashe shi to sai ya zama mutane suna da suna tsoro musamman ma shi shugaban kasan kin jam'un din nan ba fita yake cikin jama'a ba baya fita cikin jama'a kamar yadda sauran shugabannin su suke yi yana nan saboda mutane ba su san fara shi ba ba su san rashin fara shi ba to wannan kenan Uh, ila wasu ce to kamar inda shi wannan uh, shugaban kasa na koriya ta arewa ya taka rawar gani na irin sauya fasalin kasar hmm. da ya gada wurin mahaifi da kaka hmm. a sauran matasan da aka ambato a kono wanda ya kwatanta wani abu da kila za a ce yayi wani abun a zo a gani akwai misali za mu ɗauki ɗaya a afirka ƙasar mali misali shi wannan soja da ake kira asimi goita wanda ya kawo mulki a yana da shekara talatin da takwas lokacin da ya zo mulkin kasar akwai 'yan tawaye a arewacin kasar akwai waɗanda suke kiran kansu ansaruddin da su waye sun sama kansu sunaye iri-iri amma 'yan ta'adda ne za su je kaburburan bayan allah su rusa wai cewa ana bautar wasu mutane su je irin rubuce-rubucen nan kasan mu a nan kasar hausa misali zaka je sokoto zaka je kano zaka je zaria zaka je ina ne gidajen manya-manyan malaman nan ka je ka samu akwai rubuce-rubucen hannu ba wai qur'ani kawai suke rubutawa fa a'a akwai rubuce-rubucen hannu na fannoni daban-daban abin da yake ɗaura kai har yanzu turawan nan na zamaninmu na yanzu sun kasa ganowa wushin malaman na aina suke karatu wasu so da yawa misali a kasashen mu na hausa za su ɗauka cewa idan ka je zaure za a gaya maka in fannin fiƙiyo ne ga gawaidi ahalari ishmawi iziya risala askari da sauransu ko mm. sannan a zo misali in nahu ne a ce maka kadarun da. wa ballar sada a ce maka rumiya a ce maka ibnu wardi duk irin waɗannan ko to su ba haka bane bayan waɗannan to akwai malamai kuma da suka shahara ta fannin kimiyya zaka je ka samu su rubuta littafi akan mathematics malaman zaure zaka je ka samu su rubuta littafi akan physics malaman zaure zaka je ka samu su rubutu akan psychology da rubutun larabci da hannu kuma sun rubutu akan psychology tarihi duka sun yi rubutu a kan life science ma'ana kimiyyar ɗan adam kamar su wani 'yan tawaye suka je suna rugurguza biology din nan mm. ka gane to da yawa turayen yamma sun rasa ta ina ne malaman nan ba su je makarantunmu na harvard ko oxford ba ina suka samu wannan knowledge mm. to yana daga cikin abin da ke sawa yawanci turawan suke musulunta to waɗannan a mali idan ka je timbuktu unguwa ce babban unguwa za ka samu akalla labirari manya-manya fiye da hamsin na waɗannan rubuce-rubucen hannun a fannoni daban-daban na raya ilimi da kuma abin da ya shafi bunƙasa rayuwar ɗan adam fannin tattalin arziki ne kowane fanni sun yi rubutu a kai ka gane mm. to waɗannan 'yan ta'adda sai suka ta san mu rusa waɗannan abubuwan kaga suna so su ƙona tarihinsu To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku na ansoshin tambaya kan shugabancin matasa a ƙasashen duniya da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin mataimakin Farfesa Salisu Bala da wakilan muryar Amurka Isa Lawan Ikara da Mustapha Nasir Batsari da wadda ta haɗa mana sautin Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.